assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh اللهم صل على سيدنا محمد رفيع درجات الودود كشف الأمة محمد بن عبد الله Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alai tujani wannan jarabawa ne ba wanda bai fuskanta jarabawa jiya mu ma da kanmu muna cikin wani yanayi sai dai in abu ya dawo ya wuce alhamdulillah ka ci gaba da abun gaban ka kai ma na kan zai zo eh ba na cikin jin daɗi kwata-kwata sai alaita gani gani ga shi fa abun da aka yi wa tsofinsu to alaita gani kalma ɗaya zan gaya ma ka rike shi mai kyau ka san gwamnatin na yanzu in ce polis ko in ce soja ko ko in ce eh, cid ko in ce ss akwai mutanen arziki a ciki akwai kuma masu cin amana a ciki da soja ne aka san shi da amana amma yanzu bara gurbin sojan ma ya fi sojojin ma yawa kaga idan mutum ɗaya a a kungiya yanzu ai za ce duka ne ba duka ba ba akwai 'yan halaka ciki amma yanzu inda muke a cikin doron duniyan nan yawanci sun ɓaci menene yasa ba sani ba shaye-shaye ne yake sawa a reni ne 'a dan gwamnati ya yarda da kai ya baka uniform ya baka bindiga za ka ga babu irinka mai gida ka yi hattara karka ce za ka yi mugunta da wayannan ko kuma za ka yi ganin damanka da shi babu wanda zai iya yin ganin dama in ba ubangiji mai gida idan baka daina ganin dama ko kuma yin abubuwa za ka zo kan wani mutumin ne iskancinka na ƙarshe saboda gashinka zai bushe gindinka ka takama da wannan abubuwan da aka baka ka yi takama da amana da ka ɗauka wa ƙasanka eh ka yi takama da wani ai kafin a baka uniform da bindiga sai ka rantsa za ka kare yan kasan ka to kare yan kasan ka shine ya zamo cin zarafi shine ya zamo neman matan mutane shine ya zamo sata shine ya zamo mugunta za ka gani duk abin da mutum ya yi za ka gani akwai wanda za ka mishi abu zai bi ka yadda kake shiri yake maka idan ya tashi maka karshen ka ya. duniyan kama ya kare ko da da ifiritu kake kwana na ran da zatin manzon Allah za ka iya yi wa mutum mugunta ko kuma ka cuce shi ya san ka cuce shi yana barin ka ka ji tsoron wannan mai shi wanda bai fushi bai ma magana shi kuma ya san me ka yi sai ya barka ka ji tsoron Allah ka ji tsoron mai shi don mai shi ya tashi mai da martani ta ka ya kare Allah ma bare ce bai kai ka ba kai kai cin amana to me mutum ya yi ma an baka iko an baka karfi me mutum ya yi maka me mutum ya yi maka kama shi ka dake shi dan kana da ra'ayin karfi ka zage wani a'a ban zaga ba to wani da aka zaga din dole a zage shi saboda ya zama shugaban mutane zagin da ake yi wa tinubu yanzu wasa zagin da aka yi wa goodluck abubuwa zagin da ake yi wa ya zo obasanjo garin da ya je na san wani kashi suka saka da suka yi wurge shi goodluck ya zo ina garin a lokacin ina cikin garin da ya fita sai aka kama ruwa ne ake zubawa a cikin kwalta ka ce zamu wanke jasa ai ya gani dan mutum ya zage ka haka kawai ka nuna kai mai iko ne." ka ji tsoron Allah fa kar ka ga kana cewa kai mai iko ne kai ba komai bane ba masu gadin ka su yi nisa da kai minti ɗaya ka gani ka tabbatar kai ba komai bane ni da na fito na yi maganan nan ba shakkan wani nake ko shakkan uban wani nake ba in raina ya bashi ya bashi alati tijani za mu yi magana an jima don idan na ci gaba da magana yanzu akwai wayansu da zan zaga da yau kuma ba abin da za su iya mun idan za su iya mun abubuwan ba su yi ba sun ci kutumar ubansu ni ne mohammed ko da yaushe minti biyar ma ya yi yawa don ubanka a baka inifam da kaki baka da aiki zalunci da ke wani da kyanci a nema matan wannan nema budurwan wannan nema matan aure nema budurwaye zinace zinace ba sai sa kuke mutuwa ba mutuwan kare za ka yi wallahi ba za ka taba mutuwa kan gadon ka ba na rantse da Allah idan baka daina wannan ba balle ma'aikaci ba za ka taba mutuwa kan gadon ka ba kashe ka zai in kana musu ka ci gaba mugunta ba kyau mugunta ba kyau ba hanya na bane ba amma idan an taba mutumin ka ko an taba mutum mutumin ka in baka yi magana ba kenan kai da mutumin ma tarayyan da kuke tarayyan munafurci Allah ta yau ne muka fara haduwa mutumin shi ni ban san meye na shi bane amma mutumin sa bacin ran shi bacin rai na wani Allah ya samu dace jiya jiya fa muna kai